من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 21 ga watan rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1445 muna kuma biyar ga watan 11 a shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumal Allah ya kara mashi lafiya da imani a ci gaba da karatun da muke a cikin ad-durusul muhimma li'ammatil umma tare da cewa kusan sati uku mun fita daga cikin littafin muna karanta sharhin da ya kawo ko littafin ya bukata na shuruɗu la ilaha illallah mun karanta sharaɗi na farko har zuwa sharaɗi na biyar wanda muka yi masararsa a wancan satin wacce ta shafi almahabba almunafiyatu lilbughdi lalle sai an samu kauna sannan la ilaha illallah take tasiri wannan kaunar shine duk wanda ya cika rukunin la ilaha illallah kama daga shi ubangiji subhanahu wata'ala da annabin sallallahu alaihi wasallam da sauran masu imani dole sai ka nuna musu kauna ka kaunace su sannan la ilaha illallah za ta zama tunka daidai sannan duk wanda ya koce ya saba daga kan wannan sharadin na la ilaha illallah ko dai yaki abin da la ilaha illallah ta karantar ko yaki bin karantarwar manzon Allah ko yaki bin umarnin alqur'ani dole ne sai ka nuna masa kiyayya da kyama wannan ko yana raye wannan ko yana amaci dole akwai kiyayya da gallazawa kiyayyar da gallazawa Allah ya shar'anta ta ne saboda hakan yakan zamanto sanadiyar wani ya fahimci ina la ilaha illallah ta sagaba daga tsinuwar da aka yi wa banu isra'ila shine za su ga mutum ya tafka sabo saban da ya kai shirka tsafi dago sihiri karya dokoki na ubangiji a zahiri kan gare manzanni wata rana ma annabin za su kashe kuma su zo su ci gaba da tafawa da yadda kashe annabi din kaga babu wannan kiyar sai Allah madaukakin sarki ba mu labari ya tsine musu albarka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu duk mummunan aiki da suka aikata ba sa wa juna kiyayya a kan shi ba sa wa juna kiyama a kan shi to shi yasa la ilaha illallah tana wajabta maka suwaye kamata ka nuna wa kauna ta zahiri kuma har zuci kauna ake nufi suwaye kuma sai ya fuskanta a zuciyarka kana da kiyayya kuma a zahiri kiyayya ta tsakaninka da shi akwai kuma da kake mu'amalanta shi da irin abin da ya mu'amalance ka zama ya hada amma ya san tsarinka daban tsarin shi daban kawai ana zamantakewa ne don zamantakewa ta zama zamantakewa amma ba a sa shi a zuciya a bahi gurbi Allah ba mu ikon kiyaye ba sharadi na shida wanda sai da shi la ilaha illallah take cika shine ma da yace a shartu sadis al-inqiyadu lima dallat alayhi al-munafi li tarki zalika a samu al-inqiyad shine kawai bi in dai Allah ya faɗa kawai bi za kai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bi za kai almunabi li tark wanda zai kore maka watsi duk umarnin da Allah ya baka kawai so ake a ga tar ka bi wannan umarnin ana cewa qala Allah an gama qala rasul an gama kada a ce maka ga wani nasi ka ce to ai ya kamata a bincika ba wanda ya ci karo da shi to dama wani ne mataki na girman kai ka gaya mutum ayar qur'ani sai yake bukatar sai ya mata tawili ka gaya mutum hadisi manzo Allah ta to ai ya inganta ko bai inganta ba ko kuma da ka gaya mutum hujja ta to ai bai inganta ba hadisi ne da ifi kuma da na gano da ifi ne babu inda yaje a duniya ya gano hadisi ne da ifi amma saboda ba zai aiki da shi ba zai ce maka hadisi ne da ifi to ba a samun la ilaha illallah ta ma aiki sai lalle ɗoɗar an ganka kana bibiyar Allah kana bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai da malai ya kawo akan nan yace akwai aya ta farko da take cikin suratul zumar aya ta 54 Allah madaukakin sarki yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu ku juya ku tuba zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu kuma ya wuya zuwa gare shi wannan ayar anibu tuba take da bukata bayan ta tuba kai komai sai aka ce aslimu lahu kuma ya masa wuya ashe kenan meka wuya yana daga cikin shurut na la ilaha illallah shine yake fassara maka al-inqiyad ita kuma ayar bayan ta yi kira ne ga masu imani ya yi halazina amanu kul ya ibadiyar lazina asarafu ala anfusihim la takana tsomi rahmatillah inna Allah ya rufiru zunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim sai ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ka gaya wa bayina allazina asarafu ala anfusihim wanda suka wa kansu ta'addanci da ayyukan sabo saban ya wuce iyaka sun yi shirka sun yi sata sun yi kwace babu wani irin zunubi da ba su aikata ba ɓarnar ta wuce gona da iri sai ce a gaya musu la ta kana tsomin rahmatullahi kada ku fidda rai ga rahamar ubangiji duk inda zunubin ka ya kai da girma in dai baka mutu ba to karka fidda wa Allah madaukakin sarki rai akan wani abin da ka aikata ina ji ko a hudu ba mun ambata cikin hadisan banu isra'ila wanda ya kashe mutum casa'in da tara wani mai ibada ya ce mashi ba za ba zai gafarta mashi ba ya ba zai ɗari da ke cikin tarbi guda ya sake koma ya tambayi wani idan na tuba Allah maɗaukakin sarki zai yafe mun ya ce ba wanda ya shiga tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki in ka tuba Allah zai yafe maka ga ma shawara akan yadda za ka tuba ɗin kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin ya turo mala'ikun rahama sun ɗauki ran shi kuma ya shiga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan duk yadda zunubi ke da girma la taqanatu da rahmatillah in aka samu labarin wanda suka yi ta'addanci suka nuna kiyayya kwarar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin ne babban laifin da za a yi wani al'umar in ka dauke shirka ga Allah mutane sun nuna wa manzon Allah tsananar kiyayya da gaba a gaban shi sun ma dauki takofi sun yaƙe shi sun ma mai rauni da kansa ya dafa rauninsa jini na zuba a jikin shi yana cewa kaifa yuflihu qauman shajjau nabiyahu ko shajju nabiyahu yaya mutanen da suka wa annabin su rauni za su sare za su samu rahama a wajen ubangiji sai Allah madaukakin sarki ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahu zalim baka da hannu a ciki laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim in Allah ya ga dama zai karbi tubansu aw yu'adhibahum ko Allah ya azabtar da su fa innahum zalimun tabbas dai azzalimai ne abinda suka ma na yakarka da hana ka isar da da'awa da yakarka da marauni wannan zalunci ne shirka ce barna ce amma cewa Allah ba zai musu gafara ba wani a hannun ubangiji sai ga su ɗaiɗaikun waɗanda suka yi raunin suka yi ta'addanci a wannan yakin Allah madaukakin sarki ya azurta waɗansunsu da tuba waɗansunsu kuma an karɓi rayuwarsu tun a wannan yakin an azabtar da su wasu a bayan wannan yakin kuma Allah madaukakin sarki ya azabtar da su iya sa ya raba ya ce laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahu zalim da aka duk girman zunubin da zaka aikata sai ya ce la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta dukkanin zunuban da dan adam ya aikata inda matsalar take shine kawai karka bari rana ta fito ta yamma karka bari ka kai gargara karka bari sai kun yi arba da mala'ikun daukan mutuwa daukan rai ka ce zaka tuba a wannan uzuri ya yanke maka kada sai dabba ta fito ta rabe waɗannan sune ƴan wuta waɗannan sune ƴan aljanna ka ce zaka tuba waɗannan ba dubba za su yi ba in duje ne fito magana tuba ta kare alamatu sa'atul kubra sune idan sun bayyana ba magana tuba amma in ba su tuba ba zo ba dan adam yana da damar da zai tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah yana karbar tubar bawa matsawar bai kai gargarar mutuwa ba ya ga mala'iku babu sauran mu'amala tsakaninsa da mutanen duniya to a wannan gurin dan ka ce ka tuba Allah madaukakin sarki ba zai karbi tubanka ba yasa ga maka inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sai ba wa kansa siffa guda biyu wanda ita ce duk dan adam yafi neman ta a duniya al-ghafur mai yafewa duk abin da aka yi Allah na iya kauda kai akan shi ar-rahim mai jin tausayi waɗannan siffofin guda biyu inda babu su ga ubangijinmu da kowa ya bani in duk abin da aka yi taku-taku sai an bi sai an tona ba wanda zai tsira lala ka duba duk wani ma'aikacin gwamnati da ake gaya maka mai gaskiya ne mai taka tsantsa a ce maka ga auditors nan sun dira a ma'aikata in aka ce za su zo ran litinin ba maki tun juma'a yana office ana ta gyare-gyare kar a samu baraka saboda dan wannan dan adam ne fa zai zo bincika kuma duk abin da ya gani in baka tani jawabi biya zaka yi to Allah madaukakin sarki yace yana da littafin da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha amma sai ce duk da haka idan an jira na alkiyama akwai laifukan da ba wanda zai taba sani a duniya an yi su wani tsakanin kai da shi ne kawai zai nuna maka ka san wannan sai na sani to ya za a yi ce ai dama a can ne na rufi ko akwai wanda ya sani babu wanda ya sani to anan ma an rufe din wannan siffa ta gafara tana da dadi a duniya tana da kuma dadi a lahira kuma ar-rahim shine mai jin kai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan jin kan ubangijin mu ba ba wanda aikin sa da aikin shi zai ba shi damar ya ga aljanna ko labarin aljanna ake baka kai ka san wallahi akwai wahala kaga da aikin da kake mu gwamnati tun daga lokacin da ka fara har zuwa shekara 35 kaga irin abin da ka mallaka da abin da gwamnati ta baka tsawon shekara 35 din wani irin gina ka gina da shi wani irin tufafi ka sa wani irin jin daɗi kai compared da kofar gidanka a aljanna sa wannan shekara 35 din ba wata kilgonin ce ta fi raka ba Allah bai fi raka ba a wannan shekara 35 din duk wanda ya shekara 35 na aikin gwamnati da yawa gwamnati ce ta more su ba Allah ba tunda in ya fito ofis ya zauna akan benci kawai cike cike ne tura nan kai nan yana gumi yana overtime wani lokacin sa kai dare ana shan lissafi nawa ne suke fitowa sallar azhar a jami'i nawa ne suke fitowa la'asar a cikin jami'i nawa ne suke yin magariba ba akan hanya ba nawa ne in sun zo gida suke fitowa a yi sallar isha da hi nawa ne ake sallar asubahi da su sau suka karanta qur'ani a ofis to tsawon wannan shekara 35 ɗin da ake gwamnati nawa ne na Allah to me mallaka to ka kalli wannan aljannar kalli a wannan gwamnatin me ka mallaka sai ka kwatanta to nawa ka warewa Allah a wannan lokacin wani irin gida kake tsammani inda dai da dai za a idan lissafin duniya irin ginin da gida ka gina a gwamnati to da irin sai kamata a gida ma a gidan aljanna amma sai Allah madaukakin sarki yace zai shigar da rahamar shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda mutum zai rata yayin jallabiyar shi ka je masallacin sallah asuba ka dawo ka dan rata yayin jallabiyar ka ko yadda dorina da ake ratayewa saboda yara masu dan kinji a duniya yace yafi duniya da abin da ke cikin ta akwai inuwa a gidan aljanna idan za a ba mutum ingarman doki su kuwa zai ta shekara guda bai kure mata gudu ba to da Allah ta ina hasken rana zai ga harko suwar babu inda za ka ga hasken rana saboda sukuwar mai doki hekara guda za a yi ba a kada inuwa gudu ba ni ko ina ga in ka samu ingarman doki daga farkon garin nan zuwa ƙarshen garin nan banna fi za a wuni bai kare shi ba ko minti biyar ya yawa ko inda an samu ingarman doki so amma aka ce za a yi shekara guda duk a cikin inuwa sai kalla wani irin aiki kai in ba rahamar ta ubangiji za a baka ba wanda kuma wance maka akwai ayan itace akwai abinci akwai gadaji akwai yara masu hidima wuldanun mukhalladuna akwai kayayyakin da za a ke baka ruwan da za ka sha shayi da shi daban kofin wanda za ka sha madara da shi daban jog ɗin da za a ɗauko daban wa abarika wa ka'asin min ma'i la yusaddauna anha wa la yunzafu ana baka labarin giyar da an ce ba ta sa ciwon kai ba ta sa ka hajijiya ba ɗaci kuma ga kofunan na alfarma kalli irin wannan kofuna ɗin da ake baka labari kuma aka ce maka akwai waɗansu mata a cikin gidan aljanna kalle da kake aure a duniya duk dangin ku kowa yayi gumi amma aka ce su wannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce saboda tsabar kyau da Allah ya musu daga wajenta kana ganin cikinta daga cikinta kana ganin wajenta waye da har yau duniya take so ta yi ka daga ta kace kallon cikinta da bayanta lokaci guda ɗaya to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata in ka kalle ta har bargonta kake gani saboda tsabar ja da kyau so nawa zaka bada sadaki a baka ita a gidan aljanna kuma wato wani lokacin kana lissafin auren ka ai hada ido da saurayi ya gani wala abin tausayi wani yare ne da baya ganewa Allah madaukakin sarki ya samu dace so aka ce ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba Allah kaɗai san iya adadin da za a baka kuma Allah ya siffansa su da cewa kawa'iba a taraba ‘yan matan a tsarinsu na budare suke wasu malaman suka ce shekara talatin da uku ina lokacin da mace take cika duk inda mace ta kamata cika a wannan shekarun take cikarta ita ba yarinya ba ita ba su kowa ba wasu ne shekara talatin da uku kuma kirjin su kirjin ‘yan mata kuma tsam suke haka Allah madaukakin sarki ya ba su labari فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس ولا جان وانس قبلهم ولا جان ko aljani ko dan adam wani bai taba shafar su ba kai aka ajiye ma kuma babu wahala irin ta duniya da sai an sha wahala da ihu da cizo babu lafiya kalauto no za ka ajiye a baka wani in ba rahamar ubangiji ba kuma ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba ba kwana uku ba za a zo a gaya maka wannan ni'imar da aka yi maka har abada ba za a shanye ta ba ya sace innahu huwal ghafurur rahim to ya zaka kubuta daga wancan zunubin ka samu wannan alfarmar da ake gaya ma sai ce wa anibu ila rabbikum to ku koma zuwa ga ubangijin wa aslimu lahu anibu zuciyar ta zama to tana tare da Allah aslimu lahu gabanku da zama to suna tare da Allah madaukakin sarki zuciya ta karba gabai su aikata shi yasa kenan sharadin la ilaha illallah ba ta aiki har sai ka sallama wa Allah madaukakin sarki me ake nufi in Allah ya faɗa ka ji baja in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa baja yasa aka ce shi Umar dan Khattabi daga cikin siffar da ya tsirewa da yawa cikin sahabbai waqafun inda kitabillahi in dai an karanta littafin Allah bai tsallakewa ɗaya daga cikin sahabbai dan uwansa ya zo daga kauye yace da Allah ina so na ji an ce kai kana da fada a wajen sarkin musulmi yace kwarai da gaske yace gobe za ka je mu je da ni yace ba matsala sai ka sa akwai ƴan uwantaka ta musulunci abinda nake da akwai bara nuna wa dan uwa ni ma na isa da shi ko kai yanzu kuna ɗasawa da ciyaman abokin kai ce da Allah kai ni wajen ciyaman na dan sai mutumin kai kana kafafa za ka ɗauke shi ka nuna masa cewa ni fa ina da matsayi ya kai wajen Umar dan Khattabi yana zuwa sai ya umar halinsu na 'yan kawai ya gaya umar bakar magana umar ɗan kaɓaɓe yana miƙewa na an sai ɗan ma bai masa wargi barantana kai da kake karkashin su a matsayin sadaka yana miƙewa sai wani sai masa khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahil yace Allah ya ce ku rika yin afwa wa amur bil urf kuke yin abin da ya dace wa a'rid anil jahil ku rika kauda kai ga jahilai sai ce wannan dan uwan na yana cikin jahilai daga kauye yazo shi Umar Haida ya zauna to me zai bayan an ce masa qul afwa an ce masa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin in yi tsallaka ya saurara ubangiji ko bai saurara ba kawai sai dawo kan kujera sai zauna ya ce an gama kuma har abada wannan matsalar ba za a sake koma mata ba amma yanzu bo dan Allah sau nawa ne za a yi matsala a ce kai hakuri Allah ce kaza ce yanzu da ka so cuta ta ba wai he ya maka tawili wai ayar he da kaso cutar sa sanan Allah saukar da ayar wace maka ayatun tana nan kara 1445 tana nan ba yanzu bane da za a cuce ka wani ko tattauna suke da matarsa in ya kawo aya ba za ta yadda ba wallahi in ya kawo hadisi ba za ta yadda ba duk ku tambayi malamin islamiyya in yana sulhu wala duk ayar da kai mai gidan ya gaya matar ita za ka gaya amma ba za ta yadda ba ai mijinta ne ya gaya mata shi ne gida in ta gaya masa ya tere ni ne so so ake in matar ta gaya ma ka ɗauka in ka gaya wa matar ka ɗauka shi ne wa aslimu lahu inda an cewa mutum Allah kawai ya bi an cewa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi mun karanta kisar Umar dan Khattabi ai da Abu Musa al-Ash'ari gidansa ya zo bubbuga ya nemi sallama sau uku iso sau uku Umar bai bashi izini ba shi kuma sai ya juya Umar ya fito ya ce aka baka buga min gida in fito a ce ka bar gida ya ce ai manzon Allah ne ya ce in mun nemi izini sau uku ba a ba mu izini ba mu juya kaga shi yanzu aikin da yayi umarni ne da umarnin manzon Allah bai ci gaba da tsayawa kai an fito an same shi to mai wani in ya buga kwam kwam kwam kwam kwam kwam kwam kwam kwam sai kirayo da Allah da kana gidan ka ana sallama bayan yayi ta uku fa yayi sallama kuma ya tura maka yaro gida ce ana sallama in yaron ya zo ya ce an ce bacci yake hawaye kamo yaron da Allah ko ma ka ce da Allah wannan mutumin ne ya zo ana sallama duka wannan dokokin ya tsallaka su fa abu musa lashari da sai ga bai kamata a tsallaka dokar ubangiji ba a tsallaka dokar manzan Allah sai ya bar gida umar dan kasabi sai ya fito yace ya laka mun sallama ka juya ce manzan Allah ya gaya mana yace to tabbatar mu inda manzan Allah ya faɗa aka je majalisar mutanen Madina suka ce ga dan yaro da baka shaida Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya karantar kuma ga inda muka je ga inda aka yi sallama ga inda manzon Allah ya juya mai gida yace to manzon Allah kai hakuri yace daga sallama ta farko da ta biyu da ta uku yace wallahi duka naji ina so ne dai ka rika cewa amincin Allah da rahamar shi da albarka ta tabbata a kan wannan gidan da za ka yi sau dubu ba zan ansa ba saboda ina buƙatar addu'ar ka sau dubu ta shiga cikin gidana wannan ya nuna cewa kenan idan kai sallama sau uku mai gida yayi kirmi sisi baka da ikon da zaka ci gaba da takura mashi kuma zai amsa a zuciyar sa fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu su'al ya amsa amma da hibo ce ba za a baka dama kai ba kuma kai karka tsallaka so waɗannan abubuwan da muke kallo su ne rayuwar kuma su ne la ilaha illallah in dai an ce ma Allah kawai ka karba an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karba ba ka da faduwa a cikin ta wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun ku bi dokon ubangiji kafin azaba ta zo muku kafin ku ankara ta inda ba ku tsammani shi yasa shi Allah idan an mai taurin kai tun a duniya yana iya ladabtar da mutum Allah ba mu ikon bi aya ta gaba da take nuna ana bin Allah madaukakin sarki kuma shine imanin sai ya faɗa cikin suratul nisa'i aya ta 125 yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wa takhadha Allahu ibrahima khalila Allah ce wa man ahsanu dinan waye yafi addini nagartacce mai kyau waye ya fi kyau addini ai mun buce ta matakan musulunci a karatun al'arba'una nawawiya ko akhbiri anil islami anil imani anil ihsani to a ihsan din ma aka ce man ahsanu waye addinin sa yafi kololuwar nagarta da kyau mimman aslama wajhahu lillahi sama da wanda ya meka wa Allah wuyan shi duk inda Allah ya juwa hinan ke juyawa duk abin da Allah ya faɗa yana yi mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin yana kuma mai kyautata addini a gare shi wattaba'a millata ibrahim hanifa kuma ya bi tarkin sirrin annabi ibrahim tafarkin annabi ibrahim shine tafarkin tauhidi yana daga cikin abin da ya fita zakka da shi cikin annabawa fada da mushrikai fito na fito da jayayya yayi da masu bautar rana yayi da masu bautar wata yayi da masu bautar taurari yayi da masu bautar gumaka ba wanda ba su yi shi ba فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين wannan nuna cewa dukkanin abubuwan bauta da shirka da aka yi sai da ya fada da su ɗaya bayan ɗaya a zamanin shi to duk wanda yake so ya yi addini nagartacce Allah ya karfa masa ya bi irin tsarin tauhidin annabi Ibrahim Allah ka ɗora mu akan shi Allah ka yadda da mu wata ba amilata Ibrahim hanifa sai ce wata Allahu Ibrahim khalila Allah maɗaukakin sarki ya rage annabi Ibrahim a matsayin khalil cikin annabawa ya yi ma Allah kusan aikin da ba wani annabin da ya ba Allah cikin shi yasa Allah ya ba shi ƙololuwar ƙauna da yake ba ma ɗan adam ita ce kullum sun ce duk matakan soyayya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ita ce kulla a kololuwa daga almahabba zuwa alkulla mataki takwas ne to kololuwar ta takwas ɗin ita ce aka ba annabi ibrahim alaihissalam ba wanda ya tarayya a cikin ta sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a cikin hadisi ya ce inna allaha takhadhani khalilan kamar takhadha ibrahim khalila ni ma allah ya maida ni badadin shi irin yadda ya mai da annabi ibrahim a matsayin badaɗin shi wannan yake nuna kenan cewa idan mutum yana so ya samu ƙololuwar matakin soyayya to ya bi ƙololuwar karantarwar tauhidi irin na annabi ibrahim irin wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ilmantar da al'ummar shi ƙurewarka a tauhidi ƙurewarka a yadda za ka samu soyayya ta allah maɗaukakin sarki aya ta gaba ya ce wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muhsinun faƙad istamsaka bil urwatil wusqa Allah madaukakin sarki yace addu wanda ya meka wuyan shi zuwa ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautata addini inda zamu kalli wannan fashar din da shi da kowace akwai ihsani a jikinta kowace da ihsani nan ma aka ce wa huwa muhsin wa man yuslim wajhahu ila Allah ka sallama gawa yace ga Allah shi kadai ila Allah sai ce wa huwa muhsin yana mai kyautata addinin shi zahiri da batini kwato kam Allah ya nemi yadda ta shi sai ce faqad istamsaka to wannan mutumin yayi riko bil urwatil wuthqa da hanya ko igiya wacce take mafi aminci wadda babu yankewa a cikin ta a haike nan mai kauya zuwa ga Allah tsarkake addini a gare shi wani ne yake baka garanti ka hau hanyar da zaka samu gidan aljanna Allah ka ba mu iko mai kauya gare ka bil rabbul wuthqa mala ya ta'ibi la ilaha illa Allah yayi ruko da la ilaha illa Allah an samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yu'minu ahadukum dayan ku bai imani ba hatta yakuna hawahu har sai duk abin da ransa yake so taba'al limaji tu bihi ya dawo yana bin abin da nazo ci wallahi duk yadda kake da dubara baka da imani har sai duk zuciyarka ta haƙura da abin da take so ta dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala jin muna da kun bukatu a duniya amma ka ajiye duk abin da kake da bukata ya zamanto bibiya take ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da bukata in zaka kwanta ka tambaya manzon Allah ya kwanta ai kana so in ka zo kwanciya a ce da sigari ko da taba ko kai tsibbe ka fada kan katifa dim amma haka manzon Allah ya kwanta haƙura da wannan tsarin kwanta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ai kana kalle da tura suke fituna a hotel kana kalle yadda suke fituna a cikin ruwa kana kalle da suke fituna a kan rerayi kana kalle da suke fituna a bakin kogi amma wannan din yayi tsari da kamana da dan adam yayi tsari da mutuntuka barantana karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ce mashi in ka higo cikin iyalanka a cikin gidanka ya zaka mu'amalanci iyalanka yi duk yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka kyautata musu ka mutunta musu abin da yake na sirri ka rufe ita ma ta rufe naka na sirrin a ta cikin gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mana ba sai da ya ga mana wa za mu aura ya za mu aure ta menene haƙƙinta ya za mu zauna da ita in kai da ita ne ya zamantakewar in ka ƙara mata kishiya ya za a yi in budurwa ce ya za a yi in zawara ce ya za a yi in za a yi rabon baki ya za a yi in za ka yi kyauta ya za ka yi in za ka yi adalci tsakaninsu ya za ka yi adalci tsakaninsu ba abin da manzan Allah sau salama da ya bayani ba tsakanin ƴaƴanmu yadda manzan Allah ya gaya mana ya za a reni cikin ya za a karɓi haihuwar me za a fara gaya musu in sun zo duniya ya za a yi musu tahaniki a musu barbarar abin da za su tsotsa a bakinsu dabino ne ko wani abu mai zaƙi me ake so kunnensu ya fara ji wani irin suna ya kamata a sa musu me ya kamata musu ne neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki dattin da yake jikinsa in an fidda ya za a yi da su mazan ya ake musu ƴan matan ya ake musu wani lokaci ne ake wa mutum ayyukan fitrarsa su cika ya zama to har lobarsa an fidda an yanke farce an yanke gashi an gyara masa duk inda yake da bukatar a gyara wannan fa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari bai tambaya ba waɗannan duk mun yi shi ko ba mu yi shi ba ko malamai duka da suka bi mu ɗaya bayan ɗaya ba duk abin da manzon Allah zai faɗa sai da aka ya sa ibn al-qayyim al-jawzi sai ware littafi ya rubuta ce tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud yace wannan tukuici ne zan wa masoyi da hukunce hukuncen abin da aka haifa mashi haka duk wanda yake jiran haihuwa yana da buƙatar ya karanta wannan littafin ya ga ake sannan da ake sa ma yaro suna ya ake sa masa sunan suna mai daɗi mai ma'ana ake sa mashi ya ake sa sunan wace rana ake sa sunan wani lokaci ya kamata a sa sunan ran farko ko ran biyu ko ran uku ko ran bakwai ya kamata a sa sunan in namiji ne ya sunan ya kamata in mace ce ya sunan ya kamata wannan nuna mana cewa kenan rayuwar mu kwato kan ba abin da manzon Allah ya bari ba ta yi magana so in ka ga wannan magana ta manzon Allah to duk abin da za ka yi sai ka dora akan ta manzon Allah lalle san zuciyarka ya zama to yana bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi yace hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wa hadha huwa tamamul inqiyadi wa ghayatihi yace wannan shine kololuwar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine makurarsa ya zama to ko menene a bayan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama har yanzu ina faɗa matsalar da take damunmu kowa sai ya ƙare bukata kuma sai taimai manzan Allah ya faɗa ba ma yi a rayuwarmu ba ma yi a mutuwarmu da yawan wallahi mana da munafurci idan haihuwa aka mana he mun gama biyan bukatunmu sai mu ce aka ramu kalla da abin yake kaza da kaza sai ce to Allah mun tuba da Allah ya fi mana kuma ta biyun mu haka zai ta ukun haka zai ta hudun haka zai ta biyar din haka zai a rayuwarmu mun ki manzon Allah in muka zo auratayya mun ki manzon Allah in mun zo mutuwa mun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya ga mana fa qul inna hayati qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wallahi da yanke yanken mu da sallace sallacen mu da rayuwar mu da mutuwar mu duk a hannun Allah suke kuma Allah ya tsara mana wallahi da aka ga maka hayati din wani na nuna maka duk abin da ya faro tun daga zanen goyonka so ake ya zamanto amma abin da manzan Allah ya faɗa yasa ba ƙaramin arziki bane a haife ka gidan musulunci a haife ka a hannun waɗanda suke mutunta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan za su nema maka kariya shedan shedan ba zai cutar da kai ba in zaka girma a rene ka akan irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni idan za a aurar da kai ko za a aurar da ita a aurar da ita a tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a aura wallahi wannan ba karamin alfarma bane in ka zo mutuwar amma irin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutuwar manzon Allah karanta ta ake kuma so ake idan ka zo mutuwa waɗanda suke kusa da kai su taimake ka su taya ka kai mutuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tuna maka alkhairinka su sa ka nemi gafara inda ya kamata a nemi gafara tun kafin gargara ta zo ta su sa maka a ranka kana san aljanna kana jin tsoron waɗansu kurakure da za ka yi ta koke-koke kana neman gafara kafin mala'ikan mutuwa ya zo maka wata gida Allah ce mace ka ka cika da la'ilaha illallah ko zuciyarka ta gamsu babu kuma ka sallama Allah kaɗai shi ne in ka mutu ya za a yi maka ya ya kamata a wanke ka ya ya kamata a yi maka likafani ya ya kamata a sallace ka wallahi hatta sallar nan fa da yawa mun jahilci manzon Allah su alaihi ya karantar da yadda ake yi a lokacin mutuwa mun ga mutum to da Allah ya ce maka wa mamaci mutuwa ta ma ana so a yi ta ne a tsarin Allah Allah bai faɗe ta da wasa ba yana nufin kenan duk waɗanda kake wakilta kake musu alwalanci wajibi ne sai an musu irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa wallahi hatta ga wata tana da haƙƙi akan mu tayi wasiya ko ba tayi wasiya ba kuma mafi haɗarin lokacin da gawa take da bukata kaga lokacin da za a zare ranta da lokacin da za a sa ta cikin kabari wallahi wani ne hukumai haɗari a jikin duk mutumin da ya rayu imani da iyaka inda yake kure malejin bala'in shi lokacin da ake kokarin zarar ranka a lokacin hadan da yake kure malejin bala'i yasa ake so mutanen arziki su zauna a kusa da mutumin da yake kokarin barin duniya Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi kyawawan aikinsa su biyo ya cika a kan shi in ya cika a samu mutanen arziki makutansansa su gyara shi su tsabtace shi su masa likafa ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an tahi mai sallah a mai sallah irin ta manzon Allah manzon Allah ya sallaci mutane daban-daban cikin sahabban shi a yi musu sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda za a samu mutum 40 waɗanda suka san wannan la ilaha illallah da muke karantawa suka santa da sharuɗanta in dai sun mashi sallah sun nemi Allah ka ba mu ceton shi Allah zai ba su ceton shi yana da buƙatar duk wata gawa a yi mata gawa a mata ga adam mutanen da suka tabbatar sun san Allah suna yi dan Allah wallahi suna wanda ya mutu yana da haƙƙi a kansa su tsaya a bayan su sallace shi su nema masa gafarar ubangijin shi in aka sa shi cikin kabari mafi haɗarin haɗuwarsa ita ce haɗuwarsa da mala'iku a duniya lokacin da za a ba da haihuwar ka koda mala'iku sun zo baka san yadda aka yi ba mala'ika zai sabe ka tun kana kwana 120 ya maka umarni ya gaya maka ga rayuwarka ga mutuwarka ga arzikinka ga ajalinka amma baka san me aka yi ba amma ran da mala'ika zai same ka cikin kabarinka a ran nan ka san waye mala'ika ko mala'ika za ka gani yasa aka ce ana rufewa komai kar ai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbitu ba abin da mamaci ke bukata wallahi sama da wannan inda zaka sauke masa qur'ani qur'ani yana da daraja yana da lada amma amfanin kanka kai da kake karatun kanka zai dawo kai da kake karanta harufan ka kai kake samun ladan ka amma shi mamacin da yake da bukata Allah ya masa waccan gafara da muka wuce a aya ta farko Allah ya masa rahama wanda muka yi bayanin aljanna wanda ba a samu sai da rahama da jinkan ubangiji to Allah ya masa wannan rahama din ubangiji ya bashi tabbacin ansa wannan tambaya mun faɗa da aka ce in za a mutum bincike a ofis ba bai iya bacci to wannan kuma mala'iku ne da suka zo baka taba haduwa da su ba sai a wannan gurin kuma a gurin da ko juyi ba za ka yi ba kuma za su zo su tsaya a gabanka su fara ce maka man rabbuka sai ka rasa ta ina za ka fara amsawa wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wannan kusan shine shatsarin da kowa da kowa zai yi tarayya a kan shi kuma kowa na da ɗaiɗaikun tambaya da shi ta shafa a karan kansa da aka don da ya karanta maka tambayar kabari ka haddace ka haddace banza wallahi imani kake da bukata da aiki tukuru da neman taimakon ubangijinka to ya za kuma a samu waɗannan shine mamatanka ko ƴan uwanka su taya ka lokacin da ake zuwa wannan tambayar Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu so mala'iku suna tambayar ka ana cewa Allah ka taimake shi Allah ka bashi damar amsawa Allah ka taimake shi Allah ka bashi damar amsawa so waɗanda ke ga in Allah ya taimake ka ya rika jefa amsar bakinka a rika jefa amsar shine Allah da kansa yace yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah da kansa yace a daidai lokacin shike ba da tabbaci wala ba wanda yake tabbatar da kai da kansa yace yuthabbitu Allahu allazina amanu kuma wa yake tabbatarwa allazina amanu wannan la ilaha illa Allah da muke bayani ita ce da imani to waɗanda suke da kyakkyawan la ilaha illallah sai Allah ya ce ga amsar da suke bukata ita ce alqaulu sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah a rayuwar duniya Allah zai tsare ka a rayuwar lahira da wannan da ganin zaka fara Allah zai baka kariya sai yace wa yudhillu Allahu zalimina duk wani azzalimi mai shirka da kafirci da sabo Allah ba zai bashi damar da zai amsa tambaya ba wallahi tun anan sai ya sha duka yasa to aka ce wannan mutuwar mu yi kokari ta zamanto irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka turo a cikin mu haihuwar shi akai a cikin mu ya girma a cikin mu yayi auratayya a cikin mu ya haifi ƴaƴa a cikin mu ya aurar da ƴaƴa a cikin mu aka mutu a gaban shi ya mutu a gaban sahabban shi duk abin da ake da bukata an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a ce duk waɗannan abubuwan da aka wa manzon Allah sun zama hoto ya kamata rayuwar mu gaba ɗaya mai da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matsalar mu shine duk wanda matsalar ta taso wallahi murde kunne yake in taron suna yaro matan mu sun iya bala'i in suka rufe ido suka dinga babatu suka dinga bala'i suka ki ma fara'a wala annan maza da suke karya mata sai a hankali idan ta san dama ga abin da take so ba za ta yi ba to za ta bata rai ku gane wannan za ta yi ta sunkunu duk abin da za ka yi ka tafi kikikiki ka kaɗan akuya ka kawo kaza ba ta yi ba sai ka gamsu abin da take so ka ce to sai ga tayabar miji kuma Allah ya ƙara buɗe Allah ya taimaka wanda ka ba ta ƙofa a yi saɓan Allah to hina za ta maka murmuhi wannan murmuhin nata wallahi murmuhin kada ake ta ko murmuhin wane ne murmuhin kada ne a ruwa Allah madaukakin sarki ya rufa wa da asiri la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an لما جئت به وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما من كما دي سورة النساء آية 65 الله يقول الله با وند زي إيماني كما الله يقول فلا وربك نارنسي da ubangijinka an ta irin wannan rantsuwar sau uku Allah ya ta a cikin alkur'ani ya ce wa rabbika ko wa rabbi wa rabbuka sau uku Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunansa ya rantse da sunansa ƙwararra na arrabu ɗaya daga cikinsu akwai wannan ya ce na rantse da ubangijinka layu umenuna ba za su imani ba a da da yanzu a tayu haƙƙi muka har sai sun alƙalantar da kai fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya taso tsakaninsu wallahi ko rikici ne tsakanin aboki da aboki sai mun yarda manzon Allah yana da abin cewa a tsakaninsu kuma idan an kawo hadisi sun la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sai sun ji ba su da susar komai a kirjinsu cikin hukuncin da kazarta wa yusallimu taslima su sallama maka iyaka sallamawa yasa masu imani ana cewa manzon Allah wallahi magana ta kare ba a kara daga ta daga wannan gurin kurun kus magana ta kare sai sharadi na bakwai na karshe za mu karanta shi a gurguje na ga bakwai hadda wajen 23 a shartu sabi alqabul yana a karɓi la ilaha illallah a rungume ta hannu bibbi almunafi lirad wanda yake hana watsi da ita limaktabatu hadhihi alkalima bi qalbihi wa lisanihi duk abinda wannan kalmar ta hukunta ka karba a zuci ka karba a harshe gaban ka so aikata Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin tun daga farkon annabi Nuh alaihi salam har zuwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin al'ummar da muke da izina akan ta Allah ba mu labari akan ta Allah ya ce amana mala ya ce Allah ba mu labarin annabawa da al'ummar da suka gabata me ya faru ina ya ba mu labarin duk waɗanda suka karɓi la ilaha illallah sun wani lafiya ga waɗanda suka watsar da la ilaha illallah suka yi fada da ita Allah ya ba mu labari ya ɗauki fansa ya ladabtar da su kafin su bar duniya wanti qalihi mimman raddaha wa abaha Allah ya nuna mana ya dauki izina duk wanda ya jefar da la ilaha illallah Allah ya ce na dauki fansa a kai shi wanda ya ce bin san la ilaha illallah yayi fada da ita Allah ya ce sai da na magance shi ga daga cikin kamannin ayoyin da malai ya bada misali da su yace kamar fadin sa inda yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun qala awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqabna minhum fanzur kayfa kana 'aqibatul mukaththibin Allah yace kamar haka muka aika kafinka ko ba ma wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir Allah yace kafinka ba wata alƙarya da muka tura musu annabi ko mai gargadi illa qatil mutarafuha face majiya daɗin cikinsa ahalul itaraf ahalul taraf sai sun fada ka san wato matsalar da'awa waɗanda Allah ya waga ta su ne matsalar ta yadda yake kowace al'umma haka yake a wani al'ummar in ka zo kana wa'azi a cikin talakawa ana sauraron ka amma kai ga cikin honorables kana bayani wallahi suna buga calculator nawa ne za a sa musu kuɗin hutu kana bayani suna lissafin wa za su tura wa za su zawo da shi ba ita ce matsalarsu ba in ka higa cikin masu kuɗi masu ƙirgen miliyan miliyan kana ƙada Allahu kada arba'una nawayi yana cewa bai da nawayi ya ɗauka wani sabon iri ne fito wala bai san shi ba wannan maganar ba irinta ba suke so kaga kaga da 'yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi da shugabanni da manya-manyan sojoji waɗannan su ne ahalu tara su ne masu isa stakeholders na kowace al'umma Allah ce tawo mu taba tura annabi ba face waɗannan category na mutane sun fada inna wajadana aba'ana ala umma ai mun samu iyayen mu suna da tsari da addini idan rawa kuka zo an ce wannan gidan malam wani ne wannan dan gidan waye da ya taba malam tun da dawo muke da malam wani da malam wani yace ba mu taba tura wani annabi ba face an kaulu balance shi da wannan kalma illa qala mutrafuha inna wajadana aba'ana ala umma mun samu iyayenmu akan addini umma ana tana nufin addini wa inna ala atharihim muqtadu sai sai mu zamu bisawun iyayenmu iyayenmu da kakanni zamu kwaikwaya wannan kalmar iyaye da kakanni su zamu bi an dade ana fadar ta kuma ƙarya ake ba a bin iyaye da kakanni inda ana bin iyaye da kakanni duk fitinar da muke yanzu ba da ba za a yi ta ba waye bai san abin da iyayenmu da kakanninmu suka yi ba wani ina magana fara kan harkar addini ai mun yi magana abinda ake wa yaro na tsawainiya ba addini bane ba abinda ake na biki ba addini bane ba abinda ake na mutuwa ba addini bane ba idan aka ce iyaye da kakanni za a biyo aka fara wa kabarurrukan da suke garin aka fara gina musu siminti yau aka fara lalle su da siminti ina simintin a wajen iyaye da kakanninmu to duk wanda ya ce maka yana da wata da'awa to tun a duniya Allah ya nuna ƙarya yake akan wannan da'awa na haifa da haka a baya duk wanda ya zo da wani abu na ƙarya to tun a duniya Allah nuna masa ƙarya yake idan ka ce iyaye da kakanni kake bi to a ɗauko auren ka mana a ina ubanka yankawa budurarsa kek a gurin biki saboda Allah a ina aka sa mata wannan rigar ta arna a ina suka yi free wedding picture a wani status din suka dora a wani haifin suka dora hinan babu wajada na abana ala ummati saboda kan ana so a ture gaskiyar da abai a ce maka ai iyaye da kakanni in aka ba kuma wadanda za su saba Allah ya samanta da iyayensu da kakanninsu yace to duk wani annabi haka aka gaya masa inna wajadana abana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun sai annabawan su ce musu awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum yanzu ko da mun zo muku da abin da ya fi dacewa kan abin da kuka sami iyayenku da kakanninku kuna kan abin da iyayenku da kakanninku suke ka yanzu kana nufi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai fi abin da ya samu larabawa a kan shi ba kafin ya zo don Allah wanne fi ai ai baffin shi abbas najashi ya tambaye shi ya ce zo ka ba mu da labari kai suwa ya ce mu da kake ganin mu mutane ne da masu ƙarfinmu suke danne ƙanananmu muna cin muhe muna danne junanmu mu kashe junanmu mu ci riba mai ƙarfi ya danne mai ƙarfi mu takura marayu mu takura mata mu yanke zumunta a yi kaza ya dinga jero munanan ayyukansa haka yin dursafawa na jashi ya ce sai Allah ya turo da wannan mutumin ɗan cikinmu mun san shi mun san iyayen shi mun san dangin shi ya ce mana Allah ya ture shi ya umarce mu da gaskiya babu ƙarya amana ba cin amana adalci ba zalunci sada zumunta da kaza ya faɗi alkhairar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muka auna muka ga an yafi bayan mu daidai sai muka karba waɗannan ya suka suka ce mana dole sai mun raba mu da abin da muka gani na wannan alkhairin shine manzon Allah ya ce mu taho wajenka ba za a zalunce mu ba sai ya ce to in ji haka ne to kun tsira waɗanda aka tura suka yi fara suka ce yau ai da ka karɓe su addinin naka ba hi suke ba kuma ba namu suke ba kuma suna zagin ma annabi isa ya ce karanta mai kuke faɗi akan annabi isa alaihi salam sai ce wasu kurfil kitabi maryama idin tabbatat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadha min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك in kunta safiya har zuwa gurin da Allah madaukakin sarki ya bada labari ta koma wajen banu Isra'ila Yahudawa na wannan lokacin suka ce masa ya ukta Haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya fa asharat ilay qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati yana ƙara ya sun kuyar da kai ce na rantse da Allah abinda annabi Musa ya zo da shi da annabi Isa da wanda ka karanta ya ce wallahi haske ɗaya zo da shi ya ce ku shiga ƙasata ba uban da ya isa ya taɓa ku kuna nan a matsayinku na amintattu so kaga kenan fa waɗannan tun a zamanin sun ga waccan sun ga wannan suka ce abinda manzon Allah ya zo da shi ya fi na iyayensu da kakanninsu in Allah ce to kowanne nabi ya gaya mutanensa awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum annabawan sun ayi mutanen sun da an kure su sai su fito da kuma irin hujja ta dan ta'adda sai suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mun kangare to abinda kuka zo da hidin ba za a karba ba sai Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka dauke fansafa tun da yanzu abin mun gane tsageranci ne da rashin kunya sai Allah ya fanta kamna minhu mu kuma muka dauki fansa fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin Allah ya ce ka duba ya karshen masu karyata alqur'ani yazo ka je ka kalla wa ila adi wa ila samuda eh wa ila madyana Allah yana ga maka annabawa kaza kaza wanda ya ce maka an turo musu iska wanda ya ce an turo muku tsawa waɗannan ya ce an daga garin aka kifo da su faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim ijaratan min sijil a daga jin ma larabcin kai ka tabbatar Allah akwai bala'i faj'alna aliyaha safilaha sama ya dawo kasa ai ko masallacin nan ne Allah ya rufa asiri banda ni a ce a daga saman sai koma kasa kai ka san rikicin wala bai da dace to duka garin fa haka mala'ika ya duba shashin garin to dan adam ma yawa duniya ma bar sana ubangiji yanzu fa a duniya ta gogul fata san ina iyakar gumal take Allah ya kasa san ina iyakar gumal take mala'ika aka tura aka ce ga iyaka shacin garin haka ya shaka iyaka garin kuma ya sa hannu ya dauko shi aka yi kan tafi da garin aka daga sama aka rike hannu aka yi taro wuta to yanzu Allah a ce ma kana nan dutsen wuta daga sama ya taho ya same ka za ka yi bar sana kai ka kusa da dutsen sai da aka yi zaba can sama yadda dutse yana tahowa kawai samun ta zai kwan kwan kwan haka kuma sai aka rikito da su daga can sama kuma aka rufe garin kuma har yanzu suna cikin azaba suna jiran alkiyama ta tashi wannan ba su ne waɗanda suka karyata manzannin kuma Allah ya ce na kama su menene yasa saboda ba su karɓi la ilaha illallah to kenan idan kana so la ilaha illallah ka tayi aiki hina in manzo zo maka da abu karbi yasa wannan hadisan da ake ta rigima a kansu wallahi matsaura inganta zaman lafiyar ka ka karba annabi ya faɗa ka karba Allah ya faɗa ka karba yayi daidai da mutanen abin da birku suke so walillahi alhamd bai daidai ba kai abin da Allah madaukakin sarki yake so sai ka zauna lafiya kalau shi yasa shi musulunci ba tarayyar mutanen garin ku yake da bukata ba daidai da gaskiya musulunci ke da bukata yasa Allah dan Mas'ud ya ce fa al-jumhur in ka ji malamai suna ce maka jamhurin malamai jamhurin malamai ya ce abinda ake nufi da jamhur ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahda abinda yayi daidai da gaskiya ko da kai ɗaya ne akan gaskiyar kai din jamhuru ne Allah ka samu dace banda kauna minhu fa kai fa kana aqibatul mukazzibin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki a suratu yunus ya faɗa da ya lissafa maka labarin waɗansu manzanni sai ya ce thumma nunajji rusulana idan azaba da bala'i ya zo sai Allah ce muna tseratar da manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce hakan nan mun lizumta wa kanmu kowane lokaci ne masu imani muna tseratar da su babu wani lokaci da Allah ta umanta da masu imani sai dai yana barin masu imani ya jarraba su dan in ka zo kace kana da awar imani kowa zai shigo ciki amma akwai ran da ake wariya masu imani kuma Allah da kansa ya faɗa ce baya ɗauka haka rututu kuma ko a gwamnati ya ba ta ɗauka rututu ta nake kwana-kwanan aka yi zai tici aka je kafin hausa dubunnan mutane suka yi jarabawa ɗan mota suka samu kuɗin abinci aka ce kowane ya dawo zon ɗin shi a tantance su aka tantance aka turo aka ce waɗannan an ba su engagement letter ba appointment letter ba engagement aka ce an ba su sauran fa ba su higo ciki ba so idan gwamnati ba za ta ɗauki malamin makaranta ba sai ta fi waɗannan processes ɗin don ta tantance waɗanda suke so kuma Allah kawai ya kwahe ku haka ya ce ku higa aljanna sai ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib sai bai dace ba Allah ya bar masu imani kawai su ce imani kawai a basu haba bai daidai ba wallahi hatta ya miƙa al-khabisa min at-tayyib har sai ya tantance su waye gurbatattu su waye tsarkakakku lafiyayyin imani yace wallahi sai ya tantance yasa wani lokacin za a ga an bar masu imani an nika an murza an sha wahala an yi gudun an yi bala'i sai ma ta ka ana abin kuma ya kamata fa a hakura wuta ta yi wuta to duk wanda ya ji wuta ta yi wuta ya jaja baya da waɗannan su ne da Allah yake tacewa waɗanda suka yi haƙuri suka tabbata to su ɗin su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ke bukata yasa to duk inda ka ga ana bala'i wallahi Allah yana tsamar suwaye masu imani na gaskiya ne kazalika haqqan alaina nunjil mu'min Allah yace haƙi ne to wallahi mun karanta da masu imani Allah yana iya barin wasu masu imanin su mutu a cikin bala'i da tashin hankali saboda su kuma su samu wucewa zuwa gidan aljanna automatic wucewa wani ya yi gwagwarmayar ya sha wahala saurayi ne an yi ba ta kahi bai maru komai ba kuma yadda ci gaba da kwanciya a kabari sai Allah ya ga cewa wannan din ya masa tsawo sai a ɗauki shahada sai a bashi sai ya ci gaba da rayuwa a cikin kabari yana taɓa duniya yana taɓa lahira za ta hasabar nan lalzina kotilo fi sabilin lahi amwata Allah madaukakin sarki ka mana arziki da shahada Allah madaukakin sarki ka samu samu aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ya sake bada labari da Allah ya kafa hujja da ita innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun a cikin suratul safat yace su idan an ce musu Allah kadai girman kai su wallahi ka duba da kyau wani fa in ka zo ka kace masa Allah madaukakin sarki ya faɗa sai ga nan tunan fuskar ta fara canja ne zaka cewa Allah shi ba kalmar da mutane suka rena kuma irin kaji tsoron Allah da ka ta mutum ka ji tsoron Allah ka ce ni za ka gaya haka to me za a ce maka wai in ba a ce maka ji tsoron Allah me za a ce maka ma da ya kamata ka ji tsoron Allah hey wai ka ga mutum ransa ya baci innahum idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru in an ce musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yastakbiru sai ga sun yi girman kai wa yaqulun a inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu ne za mu bar allolinmu saboda wannan mawaƙin da muke mashi kallon mahaukaci aka suke faɗi ya sa da yawa za ga mutumin da ya rungumi addini yake da gaskiya sai ake masa kallon kamar bai ma waye ba ya kowa yana hutawa sai kana fafutuka wani ya samu kuɗi ka sai kaza wani ya samu kuɗi ya sai kaza kai ka samu kuɗi kana sayan littafi ka ji ka dake ji da littattafai wani mutane suna da hankali kuwa mutane suna bacci kana karatu mutane suna hutawa suna kallon labarai ana kallon kere-kere da fasaha kai kullum kana ƙarar lahu ƙarar rasulu kana cewa da ibi mazu'i da ake maka kallon an yi ana yana da hankali ka bar gemu ka tsallake riga ka yi kaza ka yi kaza ba za ka ci haram ba ba za ka yi kaza ba ake ta mamaki to wani wai yake jin daɗin duniya yanzu ne yake jin daɗin duniya kuma wallahi ya fi ka jin daɗin ta ni ban taɓa ganin ranar da mai sabo ya ji daɗin duniya ba in kun ji daɗi ku gaya mana ko duba mai sabo ana wato ko Allah rufa masa asiri zai so tona ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to ba inda sabo yake da dadi da aka yi sai a inna la tariku alihatina li sha'irun majnun yanzu zamu bar allolin mu da tsarin mu da dokokin mu da abin da muke ka kawai saboda wannan idan ka samu mutumin da ya goge a siyasa yayi digiri na farko yayi na biyu yayi na uku ya san tsarin mulki da gudanarwa in ka zo kana karanta masa alihin ya kallon to wai ya kama san duniya in an baka maya za ka yi da ita aka suke kallo in ya ga malamin islami aka ce masa a bahi ta malo ga mai gaya zai da ita to kai ma da ka karanta abin da ka karanta ka rike kuma bar sana wanda ya karanta Allah ma ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wani tsari da aka tahi da shi za a rike gwamnati shi yasa ka kalli gwamnatocin duniya kowace tsarin abin da yake rike ta daban ne ba tsari da ake rike kasashen duniya ba doce kaida ake rike America ne na? a menene in kake da akwai za ka rike amerika so nake an gane wa iya zurfin karatun da shi ne ake rike mulki da shi da wata ƙa'ida ta ake rike amerika in kai digiri a kan me a kan komi da wata ake rike najeriya na? secondary ko ya sa aune ke ta za a sha wahala nan ka zo ka ce ba za ka ɗauki wa mutum ya karantar a firamare ta yana da nce minimum teaching qualification nce ba za ka ɗauki ba ɗan zai teach ka ba shi engagement yana da digiri kuma ka ce najeriya mai secondary rike ta wani irin tufka da warware ce saboda an za ka iya shugaban ƙasa da secondary za ka iya gwamna da secondary za ka iya chairman da secondary ko fa sakandaren wallahi hada zuwa wata mai photo star fa a daura takarda a ribe suna ai furfur duk baka tana mara kwace zaben saboda ita to za a rike Najeriya da sakandare a rike jiha da sakandare a rike local government da sakandare kuma yaka cewa malaman primary kuma da NCE su sai a kara musu alwaye kuma kace ba za ka kara ba ya kamata a ce ai in an rike primary da NCE to ya kamata a ce sakandare da digiri gaba da secondary da masters lokacin gaman duk ba a ƙarƙashin sa muke ba to a ce mai phd ne ko professor ne in an ƙara gaba ce to yi professor uku ne ya yi a nan ɓangaren ya haka ya kamata a ce kenan ana ƙara maka nauyi ana ƙara maka wadda ke yana maka cewa kenan mulki ba wani karatu ba ne yake rike mulki kawai baiwa ce da koyarwa akwai wanda ake ba'aifarsu da baiwar mulki yasa suka ce shi mulki kala biyu ne akwai wanda tun da aka haife dan baiwa ne kawai kana ce masa miji ko zai iya yasa aka ce idan yara suka zo suka kasa wasa ka kalli za ka ga akwai wanda kawai leader ne by nature kana kallon za ka yana ce masa kai tsaya kai yana kai kuma haka za a yi ba za a tsallaka ba so irin waɗannan yan baiwa ne wani kuma ya ce masa kai ne ko sai yana ce a banna su ana ta mu kai muka zaɓa ana tura shi da kyar suna ce masa ika da mun ma biyayya sannan za a ga a hankali a hankali zai goge yasa to in ka je kuma mun nan tsarin da ka gani a Najeriya in ka je ta kasar ba hi bane ba in ka je ta kasar ba hi bane duk yadda ake rike kasashen duniya da jihohi tsarin daban-daban ne yasa shi mulki bai wuce baiwa ba bai wuce komai ba da haka abin da yafi shine lalle ka rike Allahnka kai amfani da abin da ubangiji ya gaya maka kuma duk wanda yake rike Allah ba wani da zaka bashi ba zai iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake kallo ya tura gwamnonin shi ne yana kallon iya fahimtarka da addini da ƙarfinka wajen tsaya wajen zarta adalci ba ka jin ɗan uwantaka ba ka jin dangi ba za ka fifita ɗan uwanka akan gaskiya ba wanda Allah ce je ka za ka iya in wani ya zo ka tafi da rauni da tausayi sai manzo Allah ce ba za ka iya ba shine ka'idar ko ba tsagwaran imani ake kallo ba domin da muke da problem a Najeriya tsagwaran imani muke kallo idan aga mutum ustazu da tsoron Allah yana sallah cikin dare ya ce kai ne shugaba ko bai san da ba da shugabancin ba su yi abubuwan guda biyu ne himan Allah na kallon dukkanin bangarorin guda biyu yana kallon duniyar yana kallon lahira yasa wani lokacin an duba wanda dan iya iya hegen kuma iya Allah ya ce haɗiyo sai an hada duka waɗannan guda biyu wani lokacin ake iya zama lafiya kada in ka samu ɗan duniya gaba ɗaya duniya zai kai in ka samu lahira gaba ɗaya sai a yi ta caje sai a kawo maka takarda ma tuta na tuni a sa s in ya zai good approved kuma ga takardar ta kamar ta tsallake bai san me ake ciki akwai ba to yi sa wani lokaci in aka baka ya katar da waɗanda suke kuma su ne abokan shawararka shi ne aka ba wa shugabanni dama su yi advisor da assistant duk abin da ya wuce iyakansu da wayansu waɗannan su taya su tantance musu amma dai kololuwa abin da nake so mu faɗa babban abin da zaka fita da shi ka tiri ba shine qala Allah qala rasul duk wanda ya rike Allah ba wani abu da zaka bashi ya gagare shi duk wanda ya rike karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da zaka bashi ya gagare shi so kuma arna su ne aka ce musu Allah sai kaga wannan abin ba zai yi ba har yanzu ka tambaye dan boko kace za a yi rike Najeriya da addini za su ga ba haka bane ba ni kuma na rantse da Allah wallahi idan addini za a bashi dama sati daya wallahi matsalolin Najeriya ya sun gyaru wallahi sati daya ta abawa addini dama duk abinda addini ya faɗa hi za a yi wallahi wani halin da muke ciki wallahi ba hi za mu gani ba wallahi ba hi za mu gani ba ai ba arziki bane Allah bai bamu ba ba kwakwalwa bace Allah bai bamu ba ba dabara bace Allah bai bamu ba kai abinda yake addafa a cikin gidajenmu ya fi yunwa da muke yi fa duk wannan bala'in da muke fa ko lokacin da ake covid-19 fa gwamnatoci fa suna da abinci a aji har da mutane suka ji bala'i suka ji bala'i dukan ya yi dukan sun ji kebura suka fara ɓaɓɓalla kantina da su suna ɗauka abin da za a ɗauka a zamanin musulunci akwai irin wannan su ɗauka kuma sahabbai ake ba wa gadi bayan aka ba labarin shaɗan da abu hurera ba saboda ana so a ce abu hurera ɓarawo ne sto kifa ne ɓarawo ya ɗahe zo da dare ya fata ba abin da zai da hatsin kawai in yazo ya dauka hayya tafi teku hayya zuba an ba shi bahu 100 an zo an gaba wuce sai da karatu Abu Hurairah kai da rajin hadisi na bahu daya shi kuma ka san ba wanda ake so a kama irin ustazu da laifi Abu Hurairah da aka ba shi so shi fa hayya tafi babbaci har sai an kwashe wannan hatsi da aka hidan ya lababo ya higa ya sun gumu bahu shi kuma ya higo ya rutsa shi a hannu kuma safar mutum ya higo yace aji kuma na kama ka yace to dan Allah ka saka ni amma zan baka wani sirru ya sake ya bahi wani sirru yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe ya kuka yi da babanka yace kaji kaji kaji ga abin da ya faru yace to kai a hankali da shi makareci ne amma dai gaskiya ya gaya maka shi wannan duk in bazira da aka Abu Hurairah bai ba sannan hidan ya hadu ba to yasa wani lokacin dan kana ustazu an baka amana karka dauka 100 bisa 100 bacci zakai wallahi kai gadin wannan amana da yanzu hidan ya fita da wannan bahun daya ka samu wani gona mai zafi kamar wannan mai bi office office din ya kirga ya ga 99 sai ya za a yi kuma ga ka ustaz ya karanta wallahi kaga aka dauko shi ustaz da komai da komai wallahi an bashi babu dari dare daya an rasa guda daya ya kwanza taba suke ta kada Allah kada Allah to in aka baka amana yana da bukatar ka tsayu akan wannan amana Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa da haka manzo Allah sallallahu ya ba su nauyi kuma sun rike wannan nauyi kuma sun nemi taimako na wajen ubangijinsu mun dai bar tafsirin da muke innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru wadanda suke ganin tsarin Allah ba zai iya yi ba wadanda su ne suke da girman kai wanda suka fahimci Allah suka fahimci manzon Allah suka san dadin gwamnatin musulunci wallahi su ne suka san cewa musulunci na iya gyara rayuwa kuma komai zai yi daidai a tsarin rayuwa an yi zamanin fada a lokacin Umar dan Abdul Aziz zakka ake tarawa ba wanda zai karbi zakka mun zan kace ga zakkar ka duk masallacin nan kowa ya karba wallahi ni ba haidan ji kunya amma kowa wallahi sai ya karbe ta musamman a ce babba ya fudda a ce zakata bana miliyan 40 ce aka ramuka laya aka faɗo a cikin miskinai ko fagirai watakila ya duba aji uku ce azan faɗo a cikin miskinai a cikin fagirai a cikin amulina alaiha a cikin walgarimina wataƙila ta makon fi sabilillahi ko malamin islamiyya ne har yau ko ko za su gina masallaci ko da kaza sai ya faɗo wajen aji biyar ɗaya ga wajen mu dai arba'in ɗin shi kaɗai ya rauna ta ta ta tahi da goma kuma ba duka bane sun tahi da goma za su yi aikin goma ɗin to amma alamanin umar dan abdulaziz sai da aka yi lokacin da an fidda zakar ba wanda zai karbe ta saboda tsabar aminci da ake da akwai da kura ta gane wannan akuyar ta mutunci kuma sayan ta kiwon ta bai kamata a ci ba in ta shigo gari ta hutawa za ta yi ta sha inuwa in za ta ci dawa za ta tafi a dabbobin dawa za ta kama amma wallahi a gari ba za ta ci ba saboda duk inda adalci yake da bukata wallahi sai da adalcin ya wadata an ce tsohuwa ce ta fara gari umar dan abdulaziz ya rasu an yi sallar asubahi ta fito kawai ta ga kura ta yi wani ihu ta dakawa abu ya tsalle ta ce na rantsa da Allah umar dan abdulaziz ya rasu an tsiya na daga aka samu labarin umar dan abdulaziz ya rasu amma lokacin da yake mulki saboda adalci ba wanda yake taba wani amma yanzu saboda Allah mu duba ko bayan garin nan duk wanda yake hilka da zai ga maka labari an fufille ta tana tsaye an fufille ta tana tsaye saboda fulani da suke bayan gari duk kun sai gona kansu babu su a firamare babu su a aikin gwamnati babu su a kwadago babu su a kaza kuma yana da kunguri ya zai gonar da kakan sai bar musu su su talatin kun je kun sai ya za a yana da buƙatar a sake kallon tsarin sai an masa wani tsari wallahi da za a nemi fita a cikin sa musulunci ne kadai yake wannan eh musulunci ya tattara zakka wallahi ya san inda zai kai waɗannan mutanen da suke sata zakar kaɗai wala aka yi wani lissafin da ta isa su zaunar da su lafiya kan mutum ya ce maka ya kama mutum ɗan uwan shi ya karɓi fansar naira miliyan hamsin amma an ka kalli rigar jikinsa wala ba za ka saye ta ba naira dubu idan ya aji wani kyauta wala aka baka ka wanke wala ba za ka sata ba amma na karɓar fansar naira miliyan hamsin ya ake da ita ina aka kai miliyan hamsin din wannan nuna cewa muna da buƙatar mu samu musulunci ya gyara rayuwar mu wallahi shugabanninmu da muke da akwai azzalumai ne abinda suke dauka ya fi karfinsu wallahi dan hakarkarin da zaka yada ka kwanta bai bukatar ka dauki naira miliyan 100 ko miliyan 120 ka je Kano ka sai gida kai da kake shugabanci a gwaran misali me kai ka plato ka je ka sai gida me zaka da shi na gwaran ya tafi plato na jigawa ya tafi Kano na Kano ya tafi Abuja saboda Allah akwai gidajen ji ko babu gidajen ji a inda kake shugabanci kamata a ce gidanka anan yake amma da ka ba mutum dama haiki na tafi abuja gida kaduna gida kano gida wa'inda yake mulki su ɗan kawai ne ba ma za a sai gida ba a gurin wai bai tsada kaga kenan inda za a gyara wannan iya gidan kake da bukata sai iya gidan sauran awa talakawa aiki da shi wala tun da muka taso ake ruwa ruwa ruwa ruwa har yanzu ce ba miki unguwannin da ruwa yake zuwa da yanzu bai zuwa ra ni ina ruwa layi na hau kan beni an kunna shawa na yi wanka ina yaro yanzu mutum nawa ne a kan beni suke kunna shawa su yi wanka an kashe miliyan har furusat an yi a gumin furusat an yi ta za ta magance matsalar ruwan gumin an yi declaring state of emergency a kan ruwa amma har yanzu mutane da barika suke sayi ruwa ruwa bai higa gidajensu so don allah za mu ci gaba kuma kuɗaɗen da ake ɗaukan ake warewar inda bar su ake wallahi da ba wannan matsalar ake yi ba so shi yasa musulunci daɗi gare shi mu daina rena musulunci idan an ce mana la ilaha illallah falnastaslim in an ce musulunci bai mai kauya wallahi musulunci yana da gyaran matsalolin mu inda za mu yi aurataya irin ta musulunci mu yi suna irin na musulunci mu yi rayuwa irin ta musulunci mu yi mutuwa irin ta musulunci wallahi bai da bukatar misata kuma wallahi ba za mu sha wannan wahalar da muke shan ta wallahi ba za mu yi ga wannan kaskancin da muke gargani ba har da ba cikin Najeriya ne fa wani kace shugaban ƴan sanda ba da shugaban sojoji da shugaban jami'an tsaro ne ya aje motarsa a Kano ya hau jirgi ya tafi Abuja ba zai iya bin wannan hanyar ba kuma kai talaka a ce maka gabi an aje tsaro ƴan sanda ne suna kaɓa naira hamsin hamsin ko naira ɗari ɗari su za su tsare hanya ƙarfe hida kowa ya ɓata in dare tun daga ƙarfe bakwai har ƙarfe biyar na asuba maza ne suke aiki akan hanya duk mata sun koma gida to inda musulunci ne wallahi shugaban musulmin shine zai fara shiga gaba sai an ga inda wannan matsalar za ta kai mu'tasim yana zaune fa kawai ta mace tace wa mu'tasima kawai karaji tai tace mu'tasim ta yi kururuwa da ta na rantse da Allah ko zan ta da doki tun daga garin dimashka har aje inda ta yi kururuwa ce wallahi sai an amsa mata kururuwa ta yanzu dan Allah mutanen zamfara mutum nawa ne yake ihu ba wanda yake sauraron shi kaga an fito mata akan titi suna maganar gida kaza an kashe kaza an kashe kaza an kashe kaza shiru inda musulunci ake yin wannan wallahi ba za a yi wannan shirin ba mun yadda duk jinin mu sai ya digi har sai an samu zaman lafiya kada yasa he inda musulunci wallahi duk barna inda ka ganta ba inda take zama lafiya kada ba inda yake maganin matsala ba inda yake maganin rikici sai musulunci dan haka ni ina faɗa wallahi duk halin da muke ciki la ilaha illallah muka jahilta Allah muka jahilta musulunci muka jahilta sai sai muke shan wahala idan mun dawo musulunci mun dawo zuwa ga addini wallahi waɗannan matsalolin namu tarihi ko imam malik tun da in baki ne ma yayi yace wallahi karhe ba za ku ji dadi ba sai kun dawo abin da ɗan farko suka yi ne ruko da la ilaha illallah arna ne idan an ce musulunci suke girman kai innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna aina la tariku alihatina li sha'irin majnun mu mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yazo da shi babu wani abu na tabi da ya taba sabon shi kuma duk abin da ana suka faɗa sai da Allah ya wanke shi kuma duniya ta gamsu ba a taba jagora da ya san mulki ya tsara mulki yayi adalci ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a gwamnatin sa aka samu jinsiyat daban-daban yan kasa daban-daban daban-daban a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu addinai daban-daban aka samu kristoci aka samu yahudawa aka samu musulmi aka samu marasa addini kuma duka a cikin gari guda ɗaya fa aka samu harare aka samu bakake kuma duka manzon Allah ya dunkule sai zauna lafiya karo ba yana rikicin kowace kasa ba in ka bana jira a ce maka rikicin addini rikicin kabilanci rikicin yangaranci to duka sun hada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daga Italy ya zo shi wannan daga Habasha ya zo wannan dan Madina ne wannan dan Makka ne wannan daga Iran ya zo duk ba su gada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana engarancin ba duka suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kabilanci bane wannan Aus ne wannan Khazraj ne wannan Baquraish ne wannan kaza ne duk suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kace bambancin addinai ga suna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dai ya bangaje matsala kuma dan suna zaune a guri daya yasa wallahi musulunci shine maganin matsalolinmu la ilaha illallah kawai abinda take da bukata a gurinmu mu fahimce ta mu gane ta mu dabbaka ta mu zauna lafiya kalau Allah madaukakin sarki ba mu ikon dacewa mu aiki da ita yadda ya kamata daga wani ina ga mun kare daga cikin sharuɗan la ilaha illallah rana ta sai mu sake koma cikin littafin insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين